السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى يا ساكي داود موانا رانا تتلاتة شاء أبو رمضان ألف دقريق الأولى تلاتين دشدة wace ta yi daidai da talatin ga watan yuniyo shekara ta da sha biyar muna nan a cikin yardan allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin cigaba da tafsirin sura ta bakwai a cikin alkur'ani suratul arab wannan karatu yana zuwa masu saurare ne daga jami'a abi obai da tafinar jara masallacin da ke kan titin bypass a cikin garin kaduna a jiya mun kwana a aya ta 75 ayat da Allah subhanahu ta'ala yake mana bayanin kissan annabi salih alaihi salatu yadda ya kaya da mutanensa mun karanto cewa manyan masu kuɗi mawadata daga cikin mutanen annabi salih alaihi salatu wasalam sun ta kamfen wato sun ruru ta wuta tsakankanin mabiya suna tambayan su cewa shin kuna da labari wato suna samun mabiya annabi salih kenan shin kuna da labarin wai salihu Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi da wani abu mai suna annabta sai su mabiyan masu rauni waɗanda ba su da hali kuma ba su da baki irin mawadatan sai su ce mu nan da abinda da salihu ya zo da shi a salatu salam mun yi imani ba mu da jayayya gabanin ya wannan ikirarin mun san shi ba mutumin banza bane mutumin kirki ne to irin sakotun da zai irin wannan magana babu dalilin da zai sa mu ce ba za mu yi imani ba don haka mun yadda da abin da salih alaihi salatu salam ya kawo to ga abin mawadata na suke faɗa na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون قال الذين استكبروا سي waɗanda suka yi ɗagawa manyan masu kuɗi kenan daga cikin mabiya annabi salih alaihi salatu wassalam sai suka ce inna billazi amantum bihi kafirun to mu a matsayin mu na mawadata waɗanda da kuɗin mu muke yin abin da muka so a san da muke so ga wanda muke so muna shaida muku cewa mun kafirce da abin da kuka yi imani da shi ba za mu yi imani ba mu ne muke da kuɗi don haka ba wani mutum ba zai zo ya gaya mana abin da shi ya ga dama ba ba zai sarrafa mu ba ya nuna mana abin da shi ya ga dama ba ba za mu yi wannan aiki ba don haka mun kafirta don ma abin da zai faru ya je faru fa aqarun naqa fa aqarun naqata wa atu an amri rabbihim wa qalu ya salih tina bima ta'iduna wato shi har kullum wanda ya san Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake iya ba da labarin Allah kuma shi ya fi kowa tsoron Allah a lokacin da suka yi yunkurin za su tsira wannan taguwa su suka nema ga yadda muke so ta zama ga inda muke so a fito da ita sannan kuma ga irin sifofin da muke so ta zama a kai taguwa ta fito sai ya zama na kamar da muka fara shimfiɗa a shekaran jiya sai ta zame barazana ga dabbobinsu idan raƙumi ya ganta zai zura da gudu in saniya ko tunkiya ko rago ko akuya ya ganta zai famfara ya zura da gudu a don haka sai suka dinga yama ɗiɗi dan kuma dama a lokacin da taguwar ta fito na muku bayanin cewa annabin Allah Salih alaihi salatu wasalam ya sharɗanta musu sharaɗi domin a lokacin bayan sun jefe shi da sihiri suka ce qalu innama anta min al-musahharin ma anta illa basharun mislana illa basharun misluna fa'ti bi ayatin in kunta min as-sadiqin in dai kai da gaske annabi ne to ka zo mana da aya yanke kuwa yace na katun. laha shirbun wa shirbu yawmin ma'lum wa la tamassuha bisu'in fayakhudhukum adhabu yawmin adhim kar ku yadda ku kusanci wannan taguwa ko da tunanin cutarwa azaba mai girma ta yini za ta shafe ku don haka sai suka fara farfaganda suka ce ah, wai ya za a yi a ce mutum sama da dubu ɗaya yau in sun sha ruwa sannan kuma a ce gobe taguwa ita kadai daga ita sai ɗanɗanta za su sha ruwa wannan ba wani al'amari bane mai yiwuwa aka ce cikin abin da ya zo yana daga cikin abin da suka yi gangami akwai akwai wata mata da ba ta son annabi salih alaihi salatu wasalam saboda tana da kuɗi tana da sharaf daraja da kuma matsayi a cikin mutane don haka sai aka dinga gangami za a bi yarinya a bi mata a bi saurayi a bi dattijo gida a ce to ga abin da muke kudirin za mu aikata yaya kuke gani wannan al'amari kowa sai sa hannu ya ce ya yadda saboda wannan taguwa ta zame mana barazana ta zame mana tashin hankali ta zame mana fitina a don haka in akwai wanda zai iya tsire ta lallai muna goyon bayansa ɗari bisa ɗari shine Allah in ka koma can wa wata'ala yake ba mu labari wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wala yuslihun qalu taqasamu billah لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون aka zauna kan mitin yadda ka gade kafiran Qurayshawa sun zauna suna mitin tsakanin su da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin ko dai mu fitar da shi daga wannan gari ko kuma a'a mu kashe shi ko ko a'a mu tabbatar da shi amma mu hana shi katabus abinda aka wa annabi salih kenan akwai mutum ɗaya da yake jagoranta mutum takwas suna mara masa baya shi shine shedanin amma mutane takwas su suna taimaka masa da shawara da ƙarfi da dukiya da kuma tunani da lokaci da wurin da za a zauna shine abinda wancan sura take mana bayani a don haka lokacin da suka yi wannan yunkuri annabi salih alaihi salatu wasalam shi ya san Allah subhanahu wataala kuma shi ne zai ba da labari game da Allah subhanahu wataala sai ya dinga rarrashin su yana ta jan hankalin su wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum aya fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhukum adhabun qarib kar ku kusanci wannan taguwa saboda in kuka fada mata da cuta to lalle Allah subhanahu wataala ba zai baku ba yana tararrashin su saboda shi ya san abin da zai kai ya komo amma sai suka taru sai aka samu wani mutum ana kiran shi Quddar bin Salim shine shaqiyi kamar yadda wancan sura take mana bayani idin ba'ata ashqaha fa qala lahum rasulullah Na Allah wa suqiya bi ma'ana ihdaru ku tsoraci taguwar Allah da abin shanta kar ku yadda ku kusance ta domin na san abin da ba ku sani ba idan kuka tsokano wannan shine abin da Bahaushe ke cewa jangon fitinan nan idan ta taso ba za ta bar dattijo ba ba za ta bari yaro ya taho ba amma su suna ganin abu almarani a don haka sai suka zo fa'aqaruha a can fa asbahu nadimin sai suka soke ta sai suka wayi gari suna masu nadama a nan Allah subhanahu wa ta'ala sai ce fa'aqarun naqa sai suka soke wannan taguwa shi Quddar ibn Salib shine ya soke ta wa atau an amri rabbihim suka ketare al'amari ko umarnin ubangiji subhanahu wa ta'ala wa qalu suka ce ya salih i'tina bima ta'iduna ka zo mana da abin da kake mana tattali kake alkawari kana faɗa in kunta minal mursalin in dai kai ka kasance daga cikin manzanni ne duk abin ma da zai faru ya je faru ba mu shayin ko mai kake ganin za ka yi kaje je ka yi mu ne muka nemi ka fito mana da taguwa ka fito da ita mun ce da kai ta addabe mu ka ka mai da ita shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba nemar aya ba mutanen annabi salih alaihi salatu wasalam sun nemi aya amma ba ta zame musu alkhairi ba don haka mutanen ka an sun nemi aya ka rabi da su wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba biha al awwalun wa atayna thamuda naqata mubsiratan fa zalamu biha wa ma nursilu bil ayati illa takwifa ba za mu aiki da aya ba ba za mu saukar da abin da suka nema ba sai dai don mu tsoratar da mutane don haka sai suka soke wannan taguwa suka ƙetare al'amarin Allah subhanahu suka ce duk ma abin da zai faru salih ya daɗe bai ma farun ba in dai kai gaske ne kana ɗaya daga cikin manzanni to ka zo mana da abin da ka tattara mana na azaba in kana da gaskiya to in ka koma wancan suran a lokacin da suka soke wannan taguwa yana tsaye yana musu wa'azi yana cewa kaza ku bari ku bari suna soke ta sai yace tamatta'u fi darikum salasata ayyam zalika wa'dun ghairu makdhub lallai yanzu ba ku da sauran wani al'amari tsakanin mu da ku mun riga mun raba jiha Allah subhanahu wata'ala ya gaya muku hutun da za ku yi a cikin gidajen ku kawai kwana uku ne ba zai wuce kwana uku ba fitina za ta sauka a nan da bayan kwana uku babu cikin ku wanda zai sha don haka duk ma abin da kuke ganin za ku yi duk yanzu ku yi shi a cikin kwana uku amma ina muku bishara ba da alkhairi ba fitina tana nan ga ta nan tafi gashi nan fa الرجفة rajfa sai girgiza irin na kasa ya kama samudawa Allah subhanahu wa ta'ala ya girgiza su girgizawa fa asbahu fi darihim sai suka wayi gari a cikin gidajensu su jatimin suna kokkwance matattu bisa gwiwoyin su gaba ɗaya ya ƙare dama al'amarin Allah haka yake subhanahu wa ta'ala idan al'umma suka ce ba za su ji ba to ba za su ki gani ba idan ko sun ce ba za su gani ba to ba za su ki ji ba ya ja hankalinsu ya musu bayani ya yi kaza shi yasa Allah a ce yake cewa falamma jaa amruna نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ثمود sun سن قرية subhanahu الجنس سبحانه وتعالى كي تر بوني يا تبتك samudawa a don haka da azaba aka girgiza su gaba ɗaya kowanensu ya kwakwanta ya mutu ya ƙare ya tabbata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba mu labari yana cewa a lokacin da azaba ta sauka wa samudawa duk gaba ɗaya sun ƙare sai mutum guda ɗaya mutumin nan yana cikin harami azabar ta sauka aka tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani mutum ne wanda yake sunan shi abu rigal yana cikin harami azaba ta sauka saboda alfarma da kuma girman harami Allah subhanahu ta'ala bai yi ruwan wuta akan haramin ba amma shi ma yana fitowa Allah ya halaka shi da wannan muke iya gane cewa mutane idan da mun san girman Allah subhanahu ta'ala da buwayarsa ba za mu riƙi saɓon Allah ya zanto ƙawa gare mu ba don Allah ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ita musiba ta Allah subhanahu wata'ala idan ta tashi sauka ba wai tana shafan waɗanda suka yi zalincin bane kadai ba yanzu dai ka duba al'amarin Allah subhanahu wata'ala shi wannan mutum yana cikin harami amma Allah ya sa aka yi dakonsa yana fitowa Allah ya halaka shi duk gaba ɗaya gaba ɗaya kowa garin ya ƙare fata walla anhu فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين يا تبت أتكم مسند حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la tas'alul ayat kar ku Allah ya sauka muku da ayoyi domin irin wannan jeren giyan tambaya haka kafiran ƙwarayshawa suka turke annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka dinga tsaro masa tambayoyi wa qalu lan nu'mina laka hatta tabjur lana min al-ard yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa'a kama za'amta 'alaina kisafan aw ta'tiya billahi wal mala'ikati qabila aw yakuna laka baytun min zukhrufin aw tarqa fi as-samaa'a ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا تنبيع كان تنبيع ba mu yi imani da kai ba in kana so mu yadda da annabcin nan naka sai ka bubbugan mana da idanun ruwa mu dinga ganin sa take yanke mu gani yana fitowa in kuma ba a yi wannan ba ya kasance mu ga kana da gona gonar ka ta fita kowa a cikin garin makka sannan kuma ba wai za ka dogara bane akan shayarwar ruwan sama a'a bayan wannan gona sai ka shata ka haifar da wani ɗan rafi ko fadama ko ƙorama wacce za ta dinga shayar da wannan gonan naka idan wannan ya maka nauyi to ko kuma ka saukan mana da azaba mu ganta tana sauka kai tsaye idan kuma wannan ya maka nauyi to mu ganka kana hawa sama ururu muna ganin ka kana hawa sama idan ka hau sannan ka zo da mala'iku sahu sahu sannan kuma duk wannan ba zai ishe mu mai imani ba ka zo mana da rubutu kowa da sunansa a ce wane dan wane Allah ni ne na aiko Muhammadu kai imani da shi kaji irin wannan al'amari ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce la tasalul ayat kar ku tambayi Allah ayoyi domin sau da yawa kana iya cewa Allah ba ni ba ni kuma abinda za a baka yanzu to ba alkhairi bane gare ka muna fahimta shine annabi yake cewa alaihi salatu wasalam faqad salih mutanen annabi salih alaihi salatu wasalam sun roki aya fa taridu min hadha wa tasduru min hadha ta kasance wannan taguwa da ta fito takan zo daga wannan kusurwa sannan ta koma wannan kusurwa amma da suka gaza suka kasa haƙuri fa ruha sai suka soke wannan taguwa don haka sai Allah subhanahu wataala ya halakar da su sannan ya tabbata a cikin bukhari da muslim rahmatullahi alaihima annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya wuce da yakin tabuka sai ya wuce da wani wurin hajar inda aka halakar da waɗannan mutane sai ya ce da sahabbai radiyallahu anhum kar ku sha ruwan wannan wuri sannan kar ku shiga irin wannan wuri face kuna kuka idan ko ba za ku yi kuka ba to ku wuce gaba ɗaya salin alin domin gudun kada abin da ya same su na azaba kuma ya same ku ashe kenan kun ga ita musiba idan ta saukar wa mutum ɗaya to abin da ya shafi mutum ɗaya yana iya shafan sauran al'umma gaba ɗaya don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ruwan da suka ɗiba za su yi guzuri annabi ya ce a tuntsura abin da aka kwaba za a ba dabbobi annabi ya ce an tayar ruwan ma ce kada kowa ya sha domin muna gudun abin da ya same su na azaba kada Allah ya sa same mu ashe kenan kun ga duk sanda al'umma jama'a suka rike fito na fito da Allah subhanahu ta'ala to fa sunnar Allah subhanahu ta'ala ba fa mai laifin bane shi yasa har kullum mai laifi malamai suke cewa ya tausaya ma kansa ya tausaya ma yan ba ruwan mu don kai kana iya zuwa kai laifin dama ka san kai kai musibar ta fada ma to wanda ba ruwan shi ma musibar na iya auka masa muna gane wannan fatawalla anhum annabi salih alaihi salatu wassalam sai ya juya ya ba su baya wa qala ya qaumi yace ya ku mutane na laqad ablagtukum risalata rabbi haqiqa Allah sheda ne na isan muku da sakon Allah subhanahu wataala wa nasahtu lakum na muku nasiha irin ta uba zuwa ga da walakin la tuhibbuna an-nasihin sai dai ku mutane ne waɗanda ba ku buƙatar mai nasiha a cikin ku sai malamai suka saba shin wannan magana ta Salih alaihi salatu wasalam shin yayi ta ne bayan an halakar da su ko ko a'a kafin a halakar da su yake wannan magana wasu daga cikin malamai suka ce a'a yayi wannan magana ne gabanin a halaka su wasu daga cikin malamai suka ce a'a yayi wannan magana ce bayan an halaka su wannan magana kuma tafi karfi saboda irin kwatankwacin wannan ya tabbata cikin bukhari da muslim rahmatullahi alaihima annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da aka yi badaru aka kashe jigajigan ƙuraishawa mushirikai daga cikinsu irin su abu jahal irin su utba irin su uqba an kakkashe waɗannan mutane gaba ɗaya bayan kwanuka guda uku annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yayi tattaki ya haura kuma ko kuma taguwarsa ya je wannan rami da aka jefa su Abu Lahab da su Utba da su Rabi'a yace ya Aba Jahal ya Utba ya ya dinga kiran sunan su ɗaya bayan ɗaya inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan mu dinnan a matsayin mu na musulmai abinda Allah subhanahu wata'ala ya mana alkawari za mu gani na alkhairi mun ga alkawarin nan shin kuma a inda kuke kwance a nan kun samu alkawarin Allah na wuta da ya muku tattali Umar dan Khattab radiyallahu an sai ya ce ya Rasulullah ma tasna'u bi qaumin qad jayyafu me kake kokarin kiran mutanen da yake yanzu sun rube ga suna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wallahi ma antum bi asma'a minhum lima aqul ba ku fi su jin abin da ni nake faɗa ba illa annahum la yujibun sai dai su ba su iya bada ansa ba a don haka da wannan sai malamai suka ce su shi annabi salih yayi wannan magana ne bayan sun halaka irin kamar ka zo ka ci to ka gani dama sai da ka nemi shawarata na gaya maka wannan ba mutumin zama ba ne amma kai biris da magana ta yanzu ga irin asarar da ya jawo maka to irin magana da ya musu kenan ya ku mutane na na isan muku da wannan magana na jaddada na tusa na ƙara na isar da sakon Allah subhanahu ta'ala amma ku mutane ne waɗanda ba ku san nasiha to yanzu ni me zan muku tunda kun saba kuma ga abin da Allah ya maku muna fahimta walutan id qala ولوطا إذ قال atatuna al الفاحشة ma سبقكم biha min ahadin من العالمين إنكم إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون تو ينزو wato an fara wata kissa sabuwa ita ce kissan annabi lot alaihi salatu wassalam wanda ma'azallah muna neman tsarin Allah yanzu samari sai wanda Allah subhanahu wata'ala ya so da rahama irin abin da suka fada kenan tanjam liwat yaro Allah ya yi sadakira Allah zai khalaqaka fa sawwaka fa adalak Allah ya yi ka ya daidaita ka ya sawwara ka yadda ya so shi ba yadda kai kaso ba amma sai yaro yana ganin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi sadin nan ba haka bane ba zai jirkitar da kafadansa ya bar kumbunansa yadda ka san mai cin kare ga ainihin warin jiki kamar gwano ya bar kwantsa ciccike da ido kamar tsohon kare ya saki wandansa rabin duwawu yana tafiya wai shi yana ganin ya waye wannan koma bayan kuma idan da mutane sun san irin katarin da ke cikin irin wannan ta'ada mugunya wallahi in bacin Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukar wa annabin mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alƙawarin ba zai jirkita mu ba to mu yanzu abin da muke yi ya fi mutanen abin da lutu suka yi dattijo a cikin mu bai bar matasa ba sannan matashi bai bar matashi ba matashiya ba ta bar matashiya ba ana bani labarin wai akwai wata yarinya da wani ya tafi neman ta sai take cewa aini harkan namiji na riga na wuce nan yanzu ba na yi da namiji sai mace kuma abin da zai baka tsoro ya daga maka hankali yanzu har kungiya gare su matayen aure wasu daga cikin manyan mata wanda ake kira wai matan ƙasa su suna da kungiya irin tasu ta 'yan maɗugo suna co-opting suna jawo yara matasa suna shigar da su irin wannan kungiya bai yi nisa ba wa ma qaumu lutin minkum bi ba'i bai muku nisa ba da kunnuwan mu a nan jihar Kaduna muka ji mace ta auri mace musulmai sai abu ya baka mamaki a america kwana biyar da suka wuce babban kotun america ta tabbatar ta zartar da halaccin auren jinsi namiji na iya auren namiji sannan mace tana iya auren mace abinda zai baka labari wannan abinda zai baka mamaki irin wannan abin Allah kai ciwo ne Allah wai dare amma shugaban kasar Amerika ya ce ya jinjina ma wannan kotu da irin wannan aiki saboda wannan ci gaba ne ga ƙasar Amurka Shi ne fa halin da al'umma suke ciki a yau musulmai abin zai baka tsoro a yau muna ji amma ba mu gani ba amma waɗanda suke ba mu labarin mun aminta da labarinsu akwai auren da ake yi tsakanin musulmai a yau amma aka yi yarjejeniya shi har kullum ba zai zo ta abin nan kofa ba sai dai ya dinga haure ta taga a cikin musulmai akwai za a zo a yi aure a ce bisa sunnar sallah amma su tsakanin su sun yi yarjejeniyar shi har kullum in zai shiga gidansa ba fa zai shiga ainihin ta kofa ba sai dai yayi haure ta taga na taba faɗi a irin wannan mawkifin akwai wanda nake aminta da labarinsa yakan yi harkan motoci sai wata mata ta zo irin ingarma yadda kuke cewa ku gayu mata irin ta manyan mutane ta gaban mota ta faɗa a gani misali sai ya ganta za ka sai mota sai yake cewa to hajiya ki taya mu da addu'a dan ko kun riga kun haure sai take cewa mun haure mun tafi ina ai ni da zan baka labari na ka tausaya mani hajiya menene labarin ki tace ni da kake gani na yanzu jikin ne kawai amma ba ni da aure na aure wani kwamishina ne a wata jiha daga cikin jihohin nan na Najeriya amma abin da ya faru ya zama na cewa shi wannan kwamishina wato kunzugu ake masa saboda shi ana zuwa masa ne ta ce haka nake ɗawainiya da shi famfas ake sa masa ana masa kunzugu ni kuma sai ya zo aikin da zai mani kenan ba zai zo mani ta kofa ba sai ta taga ya yi da ni sau biyu sau uku na gaba zan iya wannan aiki ba gara mu rabu abinda fa al'umma suke ciki kenan a yau sannan ƙazancin ya kai ga akwai wanda ke bani labari shi yana da ma'aikaci wanda yake masa harkokin gida yana zuwa wa ma'aikacin nasa kuma shi sai ya ɗauki ma'aikacin ya je ya je wa matarsa wai har ya rarrashe ta ya lallaba ta saboda kin ga kan shiga haƙƙin ki bai kamata in baki haƙƙi haka ba ni dai ba ni da buƙatan in shigo ɗaki ta ƙofa sai dai in haura ta baya bayan ma kuma ba ke zan zo ma ba jinsi na zan zo amma kuma shi jinsin da nake zuwa ma yanzu shi ya zo ya biya miki taki bukatar saboda kare shiga kinki musulmai suke wannan ana bani labarin akwai namijin da ya koma ya samu matarsa tana ma dogo da wata da ta tashi kawai ta banka mai harara ta yi tsaki ta ce in ma da na san kai ne hamma na daga ai ni kama gode ma Allah ban ci amana ka ba saboda ba da namiji ka same ni ba ina ga mu da irin wannan al'amari to duk irin waɗannan abu su ne suka tattaro suka hana ɗan kasuwa ya ci riba a kasuwansa suka hana mai shuka ya samu abin da ya kamata ya samu suka hana makiyayi dabbobinsa su bunƙasa suka hana duk ma'aikaci ya samu ɗaukaka saboda wasu al'umma suna nan suna ɓanna a cikin ƙasa ɓanna irin na magabatan mutane to dole ne mu gyara idan ba haka ba wallahi alladhi la ilaha ghairuhu ba za mu gushe ba muna fama da fitintunu da bala'i na ba ku labarin wani na bani labari wai wani matashi ne a wani yanki anan ya zo matasa suna suka tashi suna cewa kai ai wane ya samu duniya wane ya warke wane ya yi kaza sai karab a kunnensa sai ya waiwayo ya ce da a ce kun san halin da nake ciki da ba ku yi burin ku zama ni ba a nan abuja ba da nisa ba akwai shekara ɗaya biyu da suka wuce wai mata suka fito suka ɗanyi wani peaceful demonstration zanga-zanga ta lumana menene matsalan ku wai maza sun kashe musu kasuwa a nan cikin kaduna akwai hanyoyin da in ka bi ana bamu labarin ‘yan kaga kwala a ɗage ko kuma mutum da farin hankici to wai alama ce irin ta mutanen shi yanzu ya shiga ina za mu da wannan Allah subhanahu ta'ala ya yi ka mutum wurin da yake an ce kazanta ce za ta fito ta wannan wurin wai a'a mutum zai sunkuya shi ma ya sunkuyo wai su dinga aiki irin na karnuka kamar da zamu karanto a gaba to Allah subhanahu ta'ala idan ya fusata da al'umma babu irin abin da ba zai iya musu ba zaka samu dattawa da nace suna cikin wannan harka sannan ga kaza yara ko burinsa aikin kenan akwai wanda yake bani labari akwai wani mutum yace babba ne mala in an faɗe shi an san sa in ka je ka ga yadda mutane ke kara kaina a gidansa suna kai komo hankalinka zai tashi da na bincika al'amari na kunci ya kai ni wurinsa ina neman bashi wanda abin ya faru da kan yake ban labari na tafi neman bashi wurinsa sai na je na yi yan murya bayan na gama sai ta to ba matsala kuɗi kan ba ma bashi za a baka ba kyauta za a baka amma bugu ɗaya za a maka ya ce sai na miƙe irin cikin mamaki na ruɗe ce a kaye kaye karka mun hayaniya gidana ka zo ka same ni kai kake nema in ka ga abin bai maka maka fita abin da suka yi kenan ba lalacewa mu ta kai ga akwai wanda yake ba da labarin yana neman wata yarinya uban yarinya babba ne ya ce same shi Abuja ya yi tattaki ya tafi Abuja yana tunanin ah, mutumin da kake neman Iyasa ya zame a wurin wane ne suruki kuma uba haka ne ko za ka mutunta shi in ka gan shi kaga mahaifinka saboda wanda zai baka ɗiya ai shi ma ya zame uba a wurinka ba wai za a dinga irin ta zamani ba ne don haka sai kai fayilolinsa ya ambaci manyan wurare da makasan san dai bai wuce refinery nan ne babban wuri cbn ya kakkira masa gaba da ce to eh abin nan ina kake so ce to baba ai dole ya dawe ce ba matsala yanzu zaka ba da kanka ban gane bai ce za ka ba eh, da kanka sannan kuma abubuwa za su wakana tsakanina da kai in sun gudana shi na aiki ya samu siriki fa a wurinsa ya ce saboda baƙin ciki da takaici wallahi malam ba ni da kuɗin mota ban san inda zan nufa ba haka na dinga gararan ba hakan na a titin abuja abinda fa al'umma suke ciki na yau kuma ba wani abu bane ya kai mu wannan irin yadda masu iya magana suke cewa da'ini fa inni lil ghina as'a fa inni ra'aytu an-nasa sharruhum al-faqir kai kana tsoron talauci tunda kana tsoron talauci kuma kai ba za ka iya amfani da karfinka da Allah ya baka kai aiki ba kana jin kyashi musamman a yi hakuri kullum zan ce hausawa saboda ni kabilan na fito kuma nan na sani ba zai iya aikin karfi ba ba zai iya tashi ya fafutuka ba ya gwammace ci a bagat ko da zai lalace don haka lokaci lokaci sai ba shi faransa ba shi jamani ba shi dubai ya tafi wankin duwawu abin da ke farto ai saboda allah bai yi wurin a take shi bai bai ce a sa wani abu ba to wannan abu da ake sa maka karshe abin da zai ke faruwa tsutsotsi yake fitowa daga wannan dubura to in baka da galihu sai ka sai ka lalace kai losing memory al'amuran kai ta barbare duk gaba ɗaya komai na kai lalace ka duba alƙarya guda aka kifar saboda irin wannan aiki ya tabbata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi lut lallai mafi tsoron abin da nake jima al'ummata shine aikin mutanen annabi lut yanzu ka duba a unguwanni ma a unguwa sai ka samu an samu wai yaro yana neman yaro ko kuma ka ga wani mutum wai ya shahara aikin sa kenan kuma sannan saboda lalacewan mutanen anguwa kun ga mutum mabannaci ne an san yana banna wai kuma sai a bashi ya zauna ya ci gaba da banna ba ku naɗe shi ko kai ma 'yan sanda shi ai abin da zai faru kenan idan ya zama na cewa kun kama shi kun kai ma 'yan sanda abin da ya kamata ba a yi ba to sai ku duba abin da ya dace shi kuma sai a yi masa sai a zauna lafiya amma mutum kusan mabannaci ne akwai anguwar da ake bani labari ya aikin sa kenan wannan mutum an sani aikin sa kenan amma wai kuma yana da wai sai dai a dinga zumbe da baki ana nuna ai ka gan shi na aikin kenan yaya za a zauna haka saboda idan ka ce za ka kau da kai yanzu saboda ba ɗanka ba ne aka yi wa to fa ina faɗin wata magana har kullum ka raba gonarka da ciyawa in ba haka ba ciyawa sai ta raba ka da gonarka kuma har kullum idan ka ga musiba tana aukuwa ka ce a'a munin yanzu muna zaune lafiya babu ruwan mutum in mare ruwan gaba ɗaya ya ƙare na ɗin sai ya dawo yanzu mai ruwanka ne abin da yake faruwa Allah subhanahu ta'ala yace wa lutan id qala ka ambaci annabi lut a lokacin da yace da mutanansa atatuna fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin shin za ku zanke wa zuwa alfasha irin wannan alfashan ba a gabace ku ba babu wata halitta da ta gabaci ku da irin wannan alfasha gabanin ku a cikin mutane ba a samu irin wanda ya wannan ba yanzu ku ne kuke tsammanin za ku fara kirkirar irin wannan aiki ayoyi da yawa in ka koma annabi lotu shi ma ya yi fama wani zubin in kana karanta wasu ayoyin baka san ma san da hawaye za su dinga zuwa maka ba mai yasa saboda wannan kun ce babba ne a cikin ku annabin Allah ne subhanahu wataala kun yadda Allah ya aiko shi rarrashin ku yake yi yayi baki ka koma suratul hud ka gani ka koma ka gani walamma jaa menene ke cewa walamma jaa rusuluna lutan si abihim wa daqa bihim zar'a wa qala hadha yawmun asib wa ja'ahu qaumuhu ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at suna aikata alfasha rarrashin su yake qala ya qaumi ula, Ibanati. hunna atharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid sun zo sun ga mutane baki ba a gansu ba matarsa da Allah ya bamu labarin ta a cikin suratul tahrim la'natullahi alaiha ita ce take kwarmatawa ta ce ga baki an yi a don haka sai yazo yana rarrashin su ya ce wannan bakin mutunci ne ni ma ban taba ganin su ba ban san su ba ku taimaka mani in aure kuke so ko dai ku nemi wata daga cikin jama'a na gari ni zan tsaya a matsayina na uba ko kuma ga 'ya'yaye na duk wacce ta muku a ciki ku zo ku nema na baku don Allah cikin ku babu mutum mai hankali shirye babu wanda zai fishe ni baki na kunya ban san su ba ban san ni ba ban taba ganin su ba amma irin wannan aike faru sai suna cewa laqad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid kai ka riga ka san inda yaranka ne mu ba mu da bukata abinda muke so ka riga ka san ƴaƴayanka mata waɗanda ba jinsin mu ba a'a irin jinsin mu muke so kai kuma ka san wannan magana annabi lutu bai gushe ba yana cewa law anna libikum quwa aw awi ila rukunin shadid kai da yau a ce akwai yadda zan yi da ku da nayi in ka koma can namli kuma haka nan atatuna alfahishata wa antum tumsirun a innakum latatuna rijala shahawatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun ku dai mutane ne jahilai ku dai mutane ne ba ku da hankali in ka koma an kabot innakum latatuna alfahisha ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin a innakum latatuna rijala wa taqta'una sabila wa ta'tuna fi nadikum almunkar fama kana jawaba qaumihi illa an qalu tina azabillahi in kunta min as-sadiqin abin da suka ce kenan ya gama nasiha kuna datsa hanya kuna barin abin da ya kamata kuna kaza kuna kaza suka ce kai mu ba wa'azi za ka yi mana ba in kai annabin Allah ne ka zo da abin da kake mana barazana da shi dukkan kawon su kenan haka in ka koma shu'ara كذب قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون ميزا في هكا نيفا النبي الله ني أمن تتشيني أنا نونا مكو أبن ديداتي ذاكو برحنيا ينزكو كوما مزاجي أنقوانكو كتبي sai suka yi masa kashe da la illam tantahi ya lutu la takunanna min al mukhrajin in baka daina wannan kira ba dan mu bamu san wani abu ba ba abin da muka fi sani muka saba yake mana daɗi in ba aiki irin na mazaje ba idan baka daina irin wannan ikirari ba wallahi za mu fishe ka daga wannan gari ka fita can ka je kai da awaka annabin Allah guda shi yasa Allah yake cewa innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min dunin nisa' ko dinnan kuna zuwa wa mazaje sha'awar ku koma bayan mata bal antum qaumun musrifun kai a'a ku dai mutane ne mabannata mutane ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabe ku da banna idan ka koma bangaren qira'at da nafi' da hafs rahmatullahi alaihim suna karantawa innakum wato ala tafsiriyya amma sauran makaranta suna karantawa a innakum kamar yadda yazo a can cikin ankabot da kuma yadda ya zo a cikin ainihin wato suratun nam to idan ka koma karkashin wannan aya malamai sun mana bayanin hukuncin ɗan luwaɗi menene hukuncin mutumin da aka samu yana luwaɗi ya kamata ai da shi malamai da dama sun saba amma kuma hadisi ya tabbata za mu ji abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa sai mu ga wanne ne ya kamata mu dauka shin maganganun malamai ko ku a'a hadisin da annabi mana bayani imamu malik yace rahmatullahi alai don mutumin da aka samu yana liwati ko yana da aure ko bai da aure a jefe shi kaga hukunci ne yana da tsanani dan mu gane girman hadari irin na luwaɗi, sannan ka duba ka gani liwati saboda girman sa. idan ɗan luwaɗi yana kwanciya yana luwaɗi Allah subhanahu wa ta'ala yakan fusata sama da ƙasa tana ƙoƙarin sama tana ƙoƙarin ta a akan ƙasa saboda tsananin girman al'amarin amma wai irin wannan ne wani mutum wai ya je yana neman wata kujera ta siyasa wai aka ɗauke shi aka ce kai ka tafi umra idan ka tafi umra ka je kana kallon ka'aba kana luwaɗi kana karanta ayatul kursi in dai wannan kujera ce sai dai baka rai ka duba irin wannan al'amari halin fa da wasu daga cikin musulmai suke ciki kenan a yau sannan imamul ata da imamun nakhai da sa'id ibn al-musayyab rahmatullahi alaihim suka ce idan ɗan luwaɗi yana da aure za a jefe shi ne amma idan bai da aure za a yi masa bulala wato kamar hukunci irin shigen na zina muna fahimta abu hanifa ya ce rahmatullahi alai yu'azzaru muhsan wa ghairu sawa'an ɗan luwaɗi yana da aure ko bai da aure to a yi masa bulala kawai dan lalabtarwa imamu shafi'i rahmatullahi alai ya ce yuhaddu hadda zina za a yi ma ɗan luwaɗi haddi ne na zina bai ma'ana idan ya kasance yana da aure a jefe shi in ko bai da aure a yi masa bulala ɗari muna fahimta to sai mu koma cikin hadisin da ya tabbata cikin sunan hadisin abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ci man ya ya'mala amala qaumi lutin farjumul fa'ila wal maf'ula bih duk wanda kuka samu yana aiki irin aikin mutanen annabi lot to ku jefa wanda aka yi ma da wanda yake yi wannan shine hukuncin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbata don haka magana a yi mashi ladabi bai taso ba kai abubakar ne siddiq radiyallahu an an samu a lokacinsa ya kona dan luwai. domin a lokacin da abin ya zai faru sai ya kira shura Ya ce mai kuke ganin za a yi imamu ali radiyallahu an ce wannan al'amari ya girmama ara an harrak abinda nake gani a kona shi aka kuma ƙona shi sannan a wani kaulin aka ce abinda za a yi masa a hau da shi sama sai an hau kamar bene goma sha biyar ashirin sai a watso shi kasa babu dai sauki ga ɗan luwaɗi to amma abin da yake akwai in dai an same shi da wanda ya yi da wanda aka yi ma kawai annabi sallam ya ce a kashe shi to ya za a bi a kashe yanzu mu kaga al'amari ya zo mana da sauki akwai allura ta guba ko dai a yi mashi ita ko ko a'a a jefe shi ko ko a'a a wuntsulo shi duka wannan hanya ne na kisa a dai raba shi da rayuwarsa a raba shi da rayuwarsa wannan shine abin da za a yi amma mutane su ga ana banna su sanya idanu wai kawai abun sai dai kare a baki ba za a yi wani yunkuri na gaya ma hukuma ba ko kuma a'a a sanar da waɗanda suka dace a sanar a'a sai dai a dinga baza zantuttuka a baki to in dai al'umma haka za su tafi to ina tabbatar muku za a wa ina jiye mana tsoro dan da shekara goma goma sha biyar ashirin ga wanda Allah ya bai wa rai ina jin tsoron a rasa mutumin kirki a cikin saboda ai abin orientation ne wato tarbiyya ce batch by batch wannan yana karantar da wannan kaza wannan yana yanzu ka duba akwai wani incident da ya faru yaro ne ake luwaɗi da shi wanda na kalla na gani a tv ana display ana nunawa har kullum yaron nan mahaifiyarsa tana ganinsa da kuɗi ita ba ta ba shi kuɗin makaranta amma zai zo da talatin zai zo da arba'in zai zo da kaza wake ba sa ashe wani ne yake tsare shi a hanya sai ya yi luwaɗi da shi ya ba shi talatin ya ba hamsin kuma yake cewa da shi in ka kuskura ka faɗa sai na kashe ka to ana nan da ya ji daɗi shi kuma sai ya jawo wani abokinsa shi abokin sai mahaifiyar ta yi tattaki don ba yadda ba ta yi ba ya ba ta labarin ina yake samun kuɗi yaƙi sai ta bi abokin ta ce ai wane ne ya ja wuri kaza kaza kaza ko da aka bincika ya ma riga ya lalata masa dubura saboda abin ya riga ya nisa to al'amari ne wanda ba ido bane za a sa don mutumin da aka ga cewa aikinsa kenan to ya kamata a fishin nati out of the society a tsame shi daga cikin zama amma a bassa yana ta tafiya to ina jiya mana tsoron al'amura to a cikin wannan matsala sai aka samu wani fara'i yanzu misali kamar turawa kaga kamar da ya faru a iraq a lokacin da america ke yakin iraq sojojin amerika babu irin cin mutuncin da ba su yi ma musulmai larabawa a ƙasar iraki ba domin karnukansu da suka je da su sai su kama mace su sa kare lalata da ita dama su abinda suke wuraren wurarensu za ka ga mutum yana da kyanwa lalata yake da ita ko kuma ya rike kare kwanciya yake da shi ko kosaniya yana kwanciya da ita to shin menene hukuncin mutumin da aka samu yana lalata da dabba malamai sai suka kawo irin nasu fahimta saboda wannan wata matsala ce wacce babu nassi sahihi sarimi wanda yake ya zo ya nuna cewa ga yadda ya kamata a yi don haka babi ne na ijtihadi malamai sai suka dinga ijtihadi wani daga cikin malamai ce in an sami mutum yana aiki da dabba yana lalata da ita ba za a kashe shi ba ba za a kashe dabban ba sai dai a tsawata masa nasa ra'ayin kenan to aka samu daga abu salama dan abdurrahman ya ce cikin abin nan abu dawud ya rawaito abu salama ya ce za a kashe shi ne kai tsaye in an sami mutum yana lalata da dabba ya ce a kashe shi kai tsaye imamul hakam ya ce rahmatullahi alai abinda nake gani in an sami mutum yana lalata da dabba to abinda zai faru a yi masa bulala amma kada bulalan ya kai haddi wato irin na zina haddin zina shine bulala nawa bulala ɗari to amma kada a masa ɗari amma dai a masa bulala da ladatarwa aka samu daga jabir dan zaid rahmatullahi alai ya yace da nake gani yuqamu alaihi alhad kawai gani nake a masa da haddi in har yana da aure a jefe shi in kuma har ba shi da aure a masa bulala dari domin dalilin da ya sa ya je ma dabba ai ya tafi ne don ya gamsar da sha'awarsa to babu bambanci tsakanin dabba da mutum tun da can ma gamsarwa ne nan ma gamsarwa ne to tun da ya samu abin da ya kai sa don haka ya masa haddi in jisa muna fahimta shi ko imam Eh, malik da sauri da ahmad rahmatullahi alaihim suka ce abinda muke ga za a yi yu'azzar wato aladabtar da shi shi duk irin hanyoyin da za a bi domin aladabtar da shi ya kamata a yi masa wannan imamu zuhri ya ce rahmatullahi alai a yi masa bulala ɗari ko yana da aure ko ba shi da aure idan dai ya taki dabba to a yi masa bulala ɗari to wannan duka ijtihadi ne na malamai amma an samu daga Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma Abu Dawud ya rawaito hadisin radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man waqa ala bahima faqtuluhu waqtulul bahimata tama in kun sami mutum ya afka ma dabba to a kashe shi kuma a kashe dabban tare da shi ashe kenan kaga wato zuwa ma kamar dai a ce mutum ya je wa dabba ne muna fahimta jama'a wato shi sa alwalid bin abdul malik rahmatullahi alai ɗaya daga cikin khalifofin banu umayya yake cewa laula anna allah qassa alaina khabar qaumi lut in bacin allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin mutanen annabi lot cewa ga abinda suke yi ga abinda suke yi ma zanantu anna zakaran ya'lu zakara ban taba tunani ni ana nawa tsammanin ba a ce namiji zai haye wa namiji ni ban taba tunanin wannan lamari ba Yace amma tun da Allah ya ba mu labari to yanzu kan na gamsu na natsu na gane haka na iya faruwa sannan Muhammad bin Sirin radiyallahu an shi ma yake cewa laisa shay'un min ad-dawab ya'malu amala qaumi lut illa al-khinzira wal himar yace babu wani abu daga cikin dabbobi ka duba dabba babu wani abu daga cikin dabbobi wacce take aiki irin aikin mutanen annabi lot idan ba kare ba idan ba jaki ba sai kuma alade a fa cikin dabbobin ba kowace dabba bace ke zuwa wa namiji in ji muhammad bin sirin radiyallahu an sai dai wanda zaka samu suna wannan babu sa namiji ya je ma namiji to ka nemi wannan a cikin karnak abin nan aladu sannan ka nemi wannan a cikin jakai to ashe kenan kaga abin da yake so ce mana namijin da zaka ga ya je wa namiji wannan jaki ne ko kuma alade abin da yake so nuna mana kenan to in banda daƙiƙi sakare dabba jaki sauna misali abinda wuri ne fa wanda kashi ne ke fita ɗan sa ba ma durƙuso ba kai akwai hutun da za ka yi kai kanka ya buwaye ka ba haka bane jama'a hutu ne daga jikinka ya fito amma ya buwaye ka shi sa da wani mutum ya zo na ƙaba ba yana cewa wai ka san ni ko waye ce a ah, ni ko na san ko kai waye kai mutum ne wanda awwalu ka nutfa kai farkon ka mani wa akhiru ka jifa karshen ka kuma wato mushe zaka zame wanda tsutsotsi za su tsakure ka yanzu kuma tsakankanin ka kana dauke da kazanta to fadin me kuma zaka yi kana da fadin da zaka yi Cin wai mutum daga cikin mu ba yakan yi durƙuso ba shi daga jikinsa abin ya fito amma ya rasa inda zai sa kansa saboda tsananin tashi in hannu ne sai ka sa kasa ka sa sabulu ka kuma jikinka ne to amma fa wannan wurin wannan can ba ta kazanta wai nan ne wai wai shine mutum wai ke ganin wai wai babu madarar madarar gamsuwa sai wannan wuri ai ya kamata jama'a mu ji tsoron Allah subhanahu wataala wallahi Allah ba abokin wasa bane sannan duk al'ummar da suka riƙi sabon Allah jarin su yadda nake cewa ba za su zauna lafiya ba yanzu ka duba ka ga misali akwai kasashe na Afrika kamar nan South Africa su ma ya halatta jinsi ya auri jinsi irin wannan abu ne Ingila ta tallata wa Najeriya da Ghana da Kamaru kaga shugaban Ghana a lokacin nan da kuma shugaban kamaru na yanzu ɗin da na da lokacin nan ba su kallon alƙibla ba amma suka ce wannan al'amari ba zai yiwu ba saboda ya saba ma hankali ya saba ma al'ada ya kuma saba ma shari'ar wasu mutane wai sai aka ce kamar a nan uganda aka saukan musu da tsawa daga america da switzerland da scotland da waɗannan ƙasashe aka ce in ba su yadda ba to duk wani irin tallafi da za a sanya masu za a janye Musa Beni sunan shugaban ƙasar kenan yace to duk tallafin da za ku janye gara ku janye amma a kasa ta ba zai yi mu halatta auren jinsi namiji a namiji ba ko mace ta aure mace ba mu ma na aka ce da mu haka aka kawo majalisa ana deliberation shin yaya abun yake ya wai suka ce a ai wai a daina kallon addini ba addini za a kalla ba a kalli yancin wasu tsirarin mutane in dai al'amarin zai daɗaɗa ma wasu to a kalle su mana a yi abin da suke so ka ji ba irin wannan tunani to Allah muke fata masu yi su ma muna addu'a Allah shirye su wanda ba zai shiri daga cikinsu ba Allah ka raba shi da al'umma ya zanto ya koma can wajen gari za mu dasa aya anan dan lokaci ya yi za mu buɗe fili na tambayoyi insha Allah kamar da aka saba muna da tambayoyi kamar haka to eh, gabanin tambaya jama'a yau rana ce da ake neman taimako ana ga a yau mun shiga rana ta bakwai amma Allah cikin luɗufinsa da taimakonsa da agajinsa har yanzu dai mun kasa haɗa dubu hamsin cikin ludufin Allah da tausayinsa da rahamarsa har yanzu al'ummar da muke zuwa musarar tafsiri mun gaza haɗa dubu hamsin to ni dai har kullum abin da nake cewa ga dubu ɗaya sai Allah muke roƙo ya taimaka mana da mutum arba'in da tara ko za mu gani za mu haɗa kuma ni nakan yi addu'a Allah ka nuna mana wata rana kafin dai azumin ne ya kare wanda za a ce wannan dubu hamsin ta haɗu eh ni nakan yi addu'a ban san ana rutowa ba na'am eh ko ne eh to ka zauna bari mu gama tukuna insha Allah zauna bari mu kammala sai ka same ni insha Allah eh eh ana addu'a Allah ya nuna mana wannan lokaci da za a ce an hada wannan kudi a cikin tafsiri kafin a rufe mai tambaya ta farko za mu koma kan karatu ya ce assalamu alaikum malam da fatan za a sha lafiya malam na kasance ina yin sallar tarawih amma shafa'i da wuturi ina yin su a gida saboda hadisin na na aisha radiyallahu anha tambaya ta farko kenan sannan kuma menene ake nufi da hadisin kudusi kuma menene ake nufi da balaraban ƙauye to babu laifi dama abin da ya fi soyuwa kenan mutum ya shafa'insa da wuturi a gida don ya tabbata abinda ake so mu sanya ƙarshen sallan mu ta zanto shafa'i da witiri domin yana nuni akan kadaita Allah subhanahu wata'ala don haka babu laifi abinda ake nufi da hadisul Kudusi hadisi mai daraja shine hadisin da wato aka yi wa annabi wahayinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ma'ana amma kuma lafuzzansa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine yake faɗa sannan bambancin sa da alqur'ani shi ba a bautuwa da shi wato ba a karanta shi a sallah kamar da ake karanta alqur'ani amma dai shi ma wahayi ne da ma'anansa amma kuma lafazin na annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda ake nufi da balaraban kauye kuma wato shine kaman ka ce ba kauye da dan birni wanda yake zaune ya zaune kauye shi ake ake cewa balaraban kauye a cikin yaran alqur'ani yana kiran shi al-arab wato larabawan kauye mai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum malam na kasance ma'aikacin gwamnati na sojan ruwa kuma ina da abokan aiki musulmai da waɗanda ba musulman ba daga cikinsu akwai wanda ya tsane ni har yana ce mani ya sha alwashin wata rana sai ya yi sanadin ya raba ni da aikina ko kuma wata rana sai ya jefa ni cikin ruwa kuma har yana cewa ba ma ni kaɗai ma ya tsana ba har da addini na ya tsana don haka don allah malam ina son ka bani wata addu'a wacce in na haɗu da shi zan dinga karantawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin da ya karantar da mu idan ka haɗu da makiyinka to abin da zaka karanta Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim wato Allah muna sanya ka a cikin makoshin waɗannan mutane muna sanya ka a cikin zukatansu ya Allah karka ba su iko a kanmu sannan kuma muna neman ka tsari daga sharrinsu don maƙiyi in dai ka lazunci wannan addu'a in wani abu ya tara sai abin ya watsi, in kuma ma aiki yake sai ya rabu da aikinsa sai ya lalace don haka shine abin da za ka yi kuma kai kakka nufe shi da sharri wallahu ala mai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum Eh, ina ma malam fatan alkhairi malam tambaya ta anan ita ce yanzu yadda muke cikin wannan wata mai albarka wani irin gaisuwa ya kamata mu dinga yi wa juna za mu ce ya azumi ne ko ko ya ibada to duk wanda ka faɗa ya yi daidai azumi hausa ne ibada kuma larabci ne kuma dama azumi ai ibada ne don haka ko ka ce ya azumi ko ka ce ya ibada duka wannan wani yare ne mabambanta wannan larabci wannan hausa duk wanda ka faɗa akar makalla ba kai laifi ba wanda ya ce assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatu tambaya ta ita ce wa idan Allah mai sunna ta da game da eh, eh, ƙasar kabari idan za a mai da ƙasar wasu su ce ta ciki a mai da ita a ciki wasu su ce ta waje ce za a mayar a ciki to mun dai samu saɓani yake cewa mun tafi jana'iza ana ta sa'insa ni ban san yadda abun yake ba to ina jan hankalinka insha Allah akwai karatu da muke anan na ahkamul jana'iz ba zan ba da ansan ba ina son dai ka halatto domin har ka ji menene ansan taka insha Allah wannan yace sanne yace tambaya ta ta biyu na zo wucewa makabarta sai na ga an kawo mutane har biyu sai na tsaya aka rufe su da ni amma dai ba a wanke su da ni ba wato ainihin kuma ban samu sallah ba to da Allah malam wace irin falala gare ni to abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce don mutumin da ya halarci janaza aka wanke shi da ita aka sallace shi da ita sannan aka raka shi da ita ko kuma aka raka ta da shi wato yana da qiratan kaman misalin kwatankwacin girman dutsen uhudu na lada guda biyu to kenan ka kaga ma'anan magana idan ba a yi waɗannan abubuwa da kai ba Allah subhanahu wata'ala shine zai baka abin da shi ya so kuma karancin abin da zai baka wato shine lada guda goma Shi ne karancin abin da zai baka wallahu ala to ina ga za mu dasa aya nan insha Allah saboda lokaci ya yi abin da muka karanta na to akwai wata baiwar Allah to akwai wata baiwar Allah ta kawo sadaka an muna fata Allah ya saka mata da alkhairi sannan akwai wata hajiya asma'u ta kawo sadakan alqur'anai muna fatan Allah ya saka mata da alkhairi wani bawan Allah shi ma ya kawo sadakan alqur'anai muna fatan Allah subhanahu wataala ya saka masa da alkhairi abinda muka karanta daidai Allah ka bamu lada wannan muka yi kuskure Allah ka yafe mana wannan bauta da muke ciki Allah ka yanta mu daga wata zuwa aljanna abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana wanda za mu iya Allah ka huwace mana abinda ke bamu tsoro Allah ka mana maganin sa waɗanda ba su da matsuguni Allah ka ba su waɗanda suke cikin kunci Allah ka yaye masu mata da suke akan gwiwa Allah ka sauke su lafiya waɗanda suke tsare Allah ka musu dalilin fita yan kasuwa da suke kasuwanci da nufin taimakon al'umma Allah ka musu albarka cikin kasuwancin su masu kayan sarki da suke aiki don addini ya ci gaba Allah ka musu albarka ka musu ɗaukaka a wurin aiki ya Allah duk abin da ke ba mu tsoro Allah ka mana maganin sa sannan waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su mata da suke neman aure da kuma mazaje muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya hada kowa da kininsa na alkhairi a wannan fitina da ke faruwa a wannan ƙasa Allah ka mana maganinta shugabannin nan namu tun daga matakin sanatoci da 'yan majalisu da kuma gwamnoni da shugabannin ƙasa Allah muna roƙonka ka taya masu ka haɗa su da mashawarta na gari don waɗanda za su yi ma wannan tafiya gindin gyari Allah ka mana maganin su waɗanda aikin su hura wuta idan za su shiru. Allah ka shirya mana su idan ba za su shiryu ba Allah ka kona su da wutar su wanda ya shirya makirci akan mu Allah ka maida masa da makircin sa wanda ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe sa abin da yake takama da shi na karfi ka hana masa karfinsa ka jarrabe shi da abin da ba zai iya ba sannan duk mutumin da ya daga makami akan mu Allah ka sa ya sa ajalinsa marasu lafiya a cikin mu a gida ko asibiti maza ko mata manya ko yara Allah ka ba su lafiya Allah ka ɗaukaki addinin musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafirai Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin mu'minai subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik gabanin a watsi akwai littafi da muka rubuta game da shi'a wanda muke karantar da mata